ba kudin abinci kai da ka zo ta nata ne ta tuka maka ka ci ya ƙare naka ne ka wanke goma ka tsoma biyar wallahi duk namijin da baka ba matanka kuɗin abinci ta yi abinci ita da ta je ta rara ko ta kawo ka ci haramun kuma kiyama ka shiga wuta ba Allahu bar bane ba batun Allahu akubar maganan jan ido muke yin nan domin wannan shine ka'idan mazan zamani an bar ba mata kudin abinci an bar kula da mata ba sutura ba komai amma kullun yayi aure aure eh, mun saura kan aure kai matanka da ke gida baka duba ta ba za ka yi aure aure aure aure aure yara da yawa ba kai ka duba su karshe yara goma sha biyar ka haifa uku sun zama masu shan wi uku suka zama masu satan rago guda masu satan rogo wani ya zama mai shan koke wani ya zama ya yi rasta cikinsu wani ya sa abin kunni me kenan wanga haihuwa kenan kai ka duba 'ya'yanka su zama iya masu albarka ka karantar da su ka ciyar da su ka shayar da su hasatan mace annabi muhammad ya ce duk wanda ke da mace guda uku ya karantar da su ya ciyar da su ya shayar da su ya ilmantar da su suka kwana wuri mai kyau har an ka zo an ka nemi aure har ka aurar da su suka je gidan mazajensu annabi ya ce kiyama da kai da shi haka da ku tashi gidan aljanna amma duka babu shi sai sa an ka ce iyaye ku ciyar da 'ya'ya